kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan sannan a taba ƙararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci teach kamar yadda muka fudda sunfurin ciwon zamu gabatar da darasi na biyu na yadda ake hada application to zamu je kai tsaye ga gabatar da shirin ga wanda suka kalli bidiyo na farko sun san me application sun san kuma irin riba da za su samu domin hada application yanzu wannan darasi na biyu mun ce zamu je kai tsaye ga gabatar da yadda ake hada application to yanzu abin da ake bukata shine ya kasance kasance cewa dukkaninmu da damu fara yin wannan tutorial din muna da email address wato gmail <laughs> in ya kasance muna da shi to in kuma mutum bai da shi sai ya je shi ya kirkiri gmail address na nasa na kansa domin dole sai da gmail adres ne yayin gabatar da wannan aikin kafin mu je ga bude opera ga sumfurin irin kalan website din da suke bada dama wajen kirkiran application ga su kamar haka suna hutuwa wanda wa'annan su ne wanda muka zabo ko kuma muka takaita su saboda akwai website sama da guda 100 wanda za su baka damar hada application to amma mu iya wa'annan muke ganin cewa in mutum ya dage zai koya kuma sun fi sauki kamar yadda kuke ganin su to daga cikin su mun yi zaɓi guda biyu wanda daya na furi ne daya kuma na kuɗi sannan shi na kuɗin su ba da damar da mutum zai hada application guda ɗaya domin ka ga yanayin yadda tsarin sa yake in ya burge ka to sai ka je kai subscription wanda akan yin kamar bundle din nasa na wata daya ko wata ko shekara daya sannan na wata daya ina jin duk kudin da zaka bayar naira dubu uku ne sai na shekara wanda ina jin dubu talatin da ko biyar ne ko yaya ne dai to dai na manta nawa ne bundle din nashi to yanzu za mu ɗau andromo domin mu fara gabatar da tutorial a kansa idan ya kasance kowa ya buɗe email address kuma kowa yana da email address sai ya shiga opera kamar yadda na shigan nan sai mu sacin na andromo kamar yadda yake a nan eh, wanda haka ake rubuta shi sai kai sacin wanda in yayi sacin shine zai fara buɗe ma ko nunuwa kamar haka wanda in ya buɗe idan ya buɗe wanda idan ya buɗe zai kawo ka zuwa ga nan wajen daga saman nan nan sai ka taɓa wannan abun wanda shine zai nuno ma wasu abubuwa kamar haka ga future ga making money ga freelancing ga resources ga vlog ga login to daga kasan nan nan kenan akwai wajen da aka rubuta create free account to sai ka taba create free account kamar yadda yake hakan nan sai mu shigar da suna bari musa arewa teach ya zama shine kamar sunan da za mu yi aiki da shi sannan akwai bukatar daga farkon nan kar ka fara rubuta abin da manyan baki duk ya zama cewa da kananan baki zaka rubuta su saboda yana ba da problem wajen shiga bari mu mai da shi da karamin baki mun hakan nan mun gama sai mu dawo na kasan nan sai mu shigar da email address da muka yi magana wanda ka kirkira daga farko bari mu shigar da ita sai daga nan za mu zaɓi password wanda muke so ya zama kamar shine password mu sai mu zaɓe shi ma sai mu zo ƙasan nan sai mu maimaita password ɗin namu sai mu zo daga ƙasan nan sai mu taɓa wani abu mai tikin ɗin shi domin mu yadda a nuna mun yadda da dokokinsu daga nan sai mu taɓa sign off wanda shine zai ba mu damar da za mu yi login eh, wato mu yi sabuwar register kenan sai mu taba saving password domin ai aiki za mu na yi da shi yanzu sai mu duba cikin email dinmu domin mu ga sakon da suka turo mana na verifying na eh, wannan eh, account din namu na andromo bari mu je mu duba daga sakon ya iso a an mu sai mu je mu yi confirming din shi hmm, mun taba nan to bari mu koma cikin opera domin zai fi mana sauƙi sai mu taɓa wajen lodin kamar haka mai lodin sai mu taɓa da man bami tun daga shi ya fito mana sai mai login in sorry na jin password din ya wani mu shigar da sai password to taba login to ok bari mu buta can mu shiga in yaso so mun shiga sai mu dawo mu shiga ta opera wani mu shiga da email address din namu mu sa password hmm, mu ga so daga nan wajen shi mun samu damar da za mu buɗe a eh, mun buɗe wato eh, andromo account wanda da andromo account za mu iya haɗa application wanda za su ba mu mamaki sosai daga ciki shine mun ba da ma ko mun nuna misalan irin kan application da kan iya hadawa da andromo wanda a wancan tutorial da muka yi mun yi bayanin cewa irin wannan application na hisunul muslim duk a cikin andromo ake hada su wanda komai da komai da kuke gani a ciki aka hada kuma insha Allah kuma za mu bayanin yadda za ku iya hada na uku kamar na su wannan BUK din ma shi ma duk a ciki ake hadawa wanda duk wayannan abubuwan in ka taba su za su kai ka direct to eh, website din su ah, sannan irin wa'annan ma na kallon fina-finai su ma du a ciki ake haɗawa a cikin wato shi andromo din to kasancewar lokaci yayi za mu dakata a nan sai a ci gaba da kasancewa da mu domin ganin yadda za a gudanar da hada application ko kuma in ce yadda za mu gabatar da eh, hada application din a darasi na gaba da za mu gabatar yau dai mun yi bayanin yadda ake bude a wato shi andromo account din da haka yau kasance da mu a kowane lokaci domin samun ire-iren wa'annan tutorial din insha Allah a shirin da za mu yi na gaba kuma za mu tsunduma ne kai tsaye ga wajen gabatar da wannan shirin yadda za ka. ka fara ko kuma yadda za fara hada project din da zaka yi na application din yanzu dai kowa ya je buɗe nasa da kansa sai mu ci gaba in allah ya kai mu gobe ko zuwa jibi masha allah